yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 19 ga watan jun shekara ta 2010 wannan shine kasar na 27 daga cikin jiran karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad بن abdulhalim ibn بن تيميه الحراني allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi bayan da ibnu taymiya ya gama cika alkawarin da ya keke da keke har ma ya kari akan cewa zai yi sharhin ayoyi da hadisai waɗanda suka zo dangane da siffofin allah maɗaukakin sarki sannan ya kwararo mazhabobi da sharhohin da malamai suka yi waɗannan ayoyi da hadisai yana mai faɗin sunayen malaman yana faɗin sunayen littattafan da ya ɗauko to duk da ya kammala wannan sai ya ce wal aslu fi haza yadda tushen al'amarin yake dangane da wannan matsala ta cewa sunan Allah da sunayen Allah da siffofin Allah da duk al'amuran da suka shafi Allah a tsaya a inda Allah ya tsaye da mutane a kuma tsaya inda annabi ya tsaye da mutane annal kalama fi sifati far'un anil kalami fi dhat magana dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki wani reshe ne na magana dangane da zatin Allah maɗaukakin sarki domin zatin Allah maɗaukakin sarki shine yake da waɗannan siffofin gaba ɗaya to in ka zo kana magana dangane da wata siffa to kana magana ne dangane da abin da ya shafi zati ita kuwa magana game da zati yuhta zafi zalika hazwahu ana wato ita magana dangane da siffofin Allah ana bin yadda aka bi ne game da zati din yadda zati ba isa a faɗi komai game da shi ba sai abin da nasu ya zo da shi to haka siffa ma ba isa a faɗi komai game da ita ba wa amsalahu da ita da ainihin wato makamantansu fa idza kana ma'luman idan ya zama sanannen abu ne anna isbatal bari subhanahu inna ma huwa isbatu wujudillah isbata kayfiyya yayin da ya zama tabbataccen abu ne kuma sananne cewa tabbatar da Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi na mahalici ai ana nufin tabbatar da cewa akwai shi ne ba wai tabbatar da yadda yake ba in ka ce ka yi imani da Allah da kake so ka tabbatar ka yadda akwai shi to tun da ya zama magana da ake dangane da isbatul bari ana ƙoƙarin tabbatar da aƙidar akwai Allah ne la isbata kaifiyatin ba ana kokarin tabbatar da yadda yake bane matakin farko shine yadda da Allah manarta yadda da cewa akwai shi faka zalika isbatu sifatihi to haka nan kuma yake wajen tabbatar da ainihin wato sifofin shi inna ma huwa isbatu wujudin su ma tabbatar da siffofin tabbatar da cewa akwai su ne la isbata tahdidin ba tabbatar da yadda take bane wa kaifiyatin da kuma siffanta su kun wannan ka'idar jama'a gaba ɗaya ita ce makasudin wannan littafin waɗannan maganganun da ibnu taimiyya yake yin su a sadara biyu su ne asalin abin da ake so ka fahimta dama ai dukkanin musulmi ya yadda akwai Allah ko yanzu ba ana jayayya bane akan akwai ko babu a wurin musulmi to haka nan dukkanin mu ahalis sunna da su jahamawa da mu'tazila da mu'attila da ash'ariya da kowa ƙoƙarin da ake shin ana ƙoƙarin tabbatar da cewa akwai siffan ne wannan rikicin tsakaninmu ne kawai da mu'tazilawa mu'tazilawa su ne suka ce babu siffa amma an ka ɗauki ash'ari kullabi maturidi jahami duk sun yarda akwai siffar to ma ma matsalar mu ita ce tabbatar da siffar ba gano yadda siffar take ba kamar yadda yake matsalar mu mu musulmi da kafirai ita ce tabbatar da akwai Allah ita ce asalin matsalar ba yaya Allah yake ba na zinare ne ko na azurfa ne ko na ƙarau to idan har ya zama mu da kafirai sun sallama mana cewa akwai Allah sai mu ce to an kai ga makasudi to in ya zama tsakanin mu da waɗanda suke jihamawa ne sun yarda cewa Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah zai zo ina ne suka tado da fitina shine to yaya wannan ƙafar take ya hannun yake to wace amsa ba mu bayar sai mu ce ba mu san yadda suke ba me yasa ba ku ce ba ku sani ba domin wanda ya faɗa mana akwai siffar bai faɗi yadda take ba ashe kenan yanzu ya kamata jayayya ta yanke tsakanin mu da su shine jayayyar dama mu dai mun yadda akwai su ma sun yadda akwai to makasudi ya tabbata ka yadda Allah yana sauka ƙarshen dare ta ce eh amma abin da ke damun ka shine yaya yake sauka to kada wannan ya dame ka manta da shi ka da yadda yana sauka e to tsaya a nan tashi ka yi ibada ya ce zai karba tashi ka roƙe shi ya ce zai karba gano yadda yake sauka da in ya sauka yaya yake baro wancan wurin da ya baro wannan Allah bai kallafa maka ba bai mustahabbantar maka ba bai so shi ba ma wannan ma tambayar mugun abaci. To kenan yanzu menene makasudin hadisin Allah maɗaukakin sarki yana sauka ƙarshen dare yadda da yana saukar ita za ta sa ka tashi ka yi abin da aka ce ka yi ita ce addu'a da sallah da haka tun da dai ni na yadda yana sauka kai ma ka ce ka yadda yana sauka to ina ne bambancin yaya yake sauka to wannan tambayar ni da kai an hana mu yin ta don haka mu ja baki mai shiru yanzu kun ga babu matsala kenan ko kun fahimta jama ka yadda Allah zai zo ranar alkiyama ni ma na yadda zai zo amma inda bambancin yake shine kai ka ce kana son ka san yaya zai zo ni kuwa sai na ce ba ma ni bukata to tun farko sai aka ce ai tambayar yaya zai zo bata taso ba ashe yanzu Tunda da aƙida ta haɗu a inda ake nema don ta rabu a inda ba a neman mu da mu ƙudurce wannan bai kamata ya zo mana matsalar saɓani ba amma jama'a 'yan bidi'a su ne 'yan bid'a abin da ba shi kenan ba shi suke mayarwa shi kenan su ta jayayya a kai ina so mu sake maimaita wannan wuri wanda na gaya muku wannan wurin shine babban makasudin tabbatar da wannan littafi shine mai فإذا كان معلوما أن إثبات Bari subhanahu إنما هو isbatu wujudin? idan ya zama sanannen abu ne cewa tabbatar da Allah mahalicci wanda tsarki ya tabbata gare shi ma'anarta shine tabbatar da akwai shi la isbata kaifiyatin ba tabbatar da yadda yake ba shi ake nufi da tabbatar da Allah shine mai akwai Allah in ka yadda akwai Allah to shine abin da ake nema ba tabbatar da yaya yake shine makasudi ba fakazalika isbatu sifatihi to haka tabbatar da siffofin shi inna ma huwa isbatu wujudin ana nufin tabbatar da cewa akwai waɗannan siffofin ne la isbata tahdidin ba tabbatar da yadda suke ba wa kaifiyatin da kuma tabbatar da siffa ko surar da suke don haka so ake a tabbatar da akwai Allah ka yadda so ake a tabbatar da Allah yana da siffa ka yadda to sai ku dawo ku dubi waccan asalin da ya gini akai da ya ce wal aslu fi hadha annal kalama fi sifati magana dangane da siffofin Allah far'un anil kalami fi zat wani reshe ne na magana game da zatin Allah madaukakin sarki fi zalika ko yuhtaza fi zalika hazuhu yadda aka bi wajen magana game da sunayen Allah haka ya kamata a bi game da magana dangane da siffofin Allah to ya kamata sai a ce game da sunayen Allah abinda ake kokarin ka tabbatar da Allahu akwai Allahu ko to game da siffofin Allah abinda ake so ka tabbatar shine Allah maɗaukakin sarki yana da wata sifa ta nuzuli to tabbatar da wannan siffar shine makasudi ba tabbatar da yadda sif wa sam'un jin Allah wa basrun ganin Allah wa ma ashbahaha da abubuwan da suke kamar su fa inna ma hiya sifatun asbataha Allah li nafsihi waɗannan ai siffofi ne Allah ya tabbatarwa da kanshi walasna naqulu mu ba cewa muke inna ma'anal yadi al-quwwa abin ake nufi da hannu shine karfi ba awin ni'ima ko kuma ni'ima wala ma'anar sama wal basar ilm kuma mu ba cewa muke ma'anar ji da gani shine ainihin wato ilimi ba ba haka muke cewa ba me muke cewa cewa muke ma'anar hannu Allah ne ya san yadda take amma mun yadda akwai wata siffa mai suna hannu mun yadda cewa akwai wata siffa mai suna ji mun yadda akwai wata siffa mai suna gani to amma ba ma ta'awilin wala Kulu kuma ba ma cewa ha jawarihu su waɗannan gaɓoɓi ne irin gaɓoɓin halittu wala nushabbihuha ba ma kamanta su da kamanni irin na halittu bil aidi da hannun halittu wal asma'i da kuma jin halittu wal absari da kuma gani na halittu allati hiya jawarih waɗanda waɗannan gaɓoɓi ne su halittu ɗin gare su ko kun kiyaye jama'a idan ka ji an ce halitta na da hannu hannun menene gaba ce to ba ma cewa an ce Allah yana da hannu yana da hannu ne gaba irin gaba ta mutane inna ma wajaba isbatu sifati malam yake cewa wa naqulu inna ma wajaba isbatu sifati muna cewa ne ya wajaba a tabbatar da siffofi li'anna tawqifa warada biha domin tawqif shine ne a tsaya a kan abin da nassu ya zo da shi a ce kaza tauƙifi ne yaya karatu ya zo da shi to yace domin karatu haka ya zo da su wa wajaba nafiyu tashbihi anhu sannan ya wajaba kuma a kore kamanceceniyar da siffofin Allah za a ga sun yi da ainihin wato wasu halittu to wajibi ne a wannan korewar li'anna Allah laysa kamithlihi shay'un domin shi Allah babu abin da yake kamar shi wa ala hadha jara qawlu salafi fi ahadithi sifat akan wannan ne maganganun malaman farko suka gudana dangane da hadisan siffanta Allah madaukakin sarki intaha bayani ya kare malam yace hadha kulluhu kalamul khattabi wannan magana baki ɗayanta maganganun al-imam khattabi ne wanda in ba ku manta ba mun tattauna cewa a baya al'allamatul khattabi an same shi da wasu abubuwa a cikin musamman sharhin shi ko na ainihin wato ma'alimin sunan wanda an ga yana ta'awilin wasu siffofi to amma dai kaga anan ya bayyana a yana da aqida ta ahlus sunna irin wannan yana faruwa kamar yadda ka zo ka ji game da Abu nu'aimin ba da daɗewa ba In ma a farkon rayuwar mutum ne <clears throat> yana da irin waccan aqida kuma ya marmaza ya rubutu rubutu kuma ya yadu ko kuma ya zama yana da ittirabi ne akan fahimta aqidar salaf abin da yake faruwa a nan ƙasar Najeriya kenan zaka ga malaman ahli sunna da yawa suna da ittirabi ne akan fahimta aqidar salaf ba don komi ba saboda mai su goge game da masaniyar aqida ba don galibi a littattafan ahli sunna suka karanta kawai suke fahimta ba su je an koya musu ƙawa'idin da ake bi wato ka'idojin da ake bi a kai ga wannan kyakkyawar fahimtar ba da haka za ka same shi malami ne na ahlus sunna ya faɗi ka za a jimillanci amma in ya zo bayani sai ka ji ya warware abu ko kuma ka ji nan ya yarda da wata siffa can bai yarda da wata siffa ba to wannan ittirabi ne yake faruwa sakamakon rashin samun gogaggen malami da zai karantar da kai wannan aƙida dalili na biyu haka na faruwa ne sakamakon da farko mutum yana kan wannan irin bata daga baya kuma ya dawo Allah madaukakin sarki ya shirya da shi kuma ya yi rubutu a can da farko kuma nan ma daga ƙarshe ya yi rubutu don haka in aka zo aka haɗa sai a ga anan yana daga cikin asha'ira kamar yana ta'awili amma a can kuma ya fito ƙarara gaskiyar lamari wannan shine abin da ya faru ga al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi da kuma ainihin Abu Nu'aym mai littafin Hilyatul Awliya sai ya ce wa haka ba qala Abu Bakr al-Khatib al-Hafiz babban malami <clears throat> alhafir abubakar al-khatib shi ma haka ya faɗi fi risalatin lahu a cikin wani littafi nashi shi a ƙasa malami yace hadhihi risala zakaraha al-albani bismi risalatun fi sifati wannan littafi nashi albani ya ambace ta da sunan risalatun fi sifati wa zakara annaha mahfuza yace tana nan a ɓoye wannan ainihin littafi na nan a ɓoye fi darul kutubin zahiriya a madaba'ar library wanda ake kira darul kutubin zahiriya bai rakamul majmu' a rakami na ainihin tattaruwan littattafai na sha shida daga ainihin wato shafi na arba'in zuwa arba'in da hudu irin wannan majmu'a yadda take jama'a wato littattafai ne za a same su da yawa suna magana tauhidi ko aƙida sai wani malami ya ji tsoron in aka bar su za su watse sai zauna sai kwafe su gaba daya sai mai da su majmu'a littattafai ne akan aƙida wannan shafi biyu wannan shafi uku wannan shafi biyar wannan shafi takwas to sai idan aka bar su daban-daban haka sai zauna sai ya kwafe su in ya kwafe su sai mai da su majmu'a ta daya majmu'a ta biyu kamar mujallad na daya mujallad na biyu mujallad na uku to sai kaje an ce maka a cikin majmu'a ko kun fahimta jama'a a cikin majmu'a ta daya daga shafi na takwas zuwa shafi na goma akwai littafi kaza daga cikin shafi na arba'in da shida zuwa shafi na arba'in da tara akwai littafi kaba. abin da suke yi kenan kwatankwacin irin yadda aka yi wa littattafai da kuma ƙanana da manya na littattafan ibnu taimiya bari in ɗan buga mana misali gani jama'a yanzu wannan kananan littafai ne na ibnu taymiya wani littafin ba ka same shi shafi biyar ne to haka bashi sai lalace to shine sai malam munir aga sai ya dauke sai majmu'atul rasail al-kubra manya manyan rasail wato eh, kamar misali al-furqan bain al-haqq wal batil gashi at-tibyan fi nuzul al-qur'an nan kubra to yanzu irin waɗannan risala ce amma ta kai shafi talatin ko arba'in wannan kuma ta kai shafi hamsin wannan kuma shafi biyar shine sai a tattara su gai sai ce majmu'atul rasa'il al-kubra to wannan na malami ɗaya ne to amma wani yakan zama na malamai ne mabambanta to wannan littafi na al-imam al-khatib al-baghdadi jama'a littafi ne dan karami kwarai da gaske in aka bar shi mai waye ɓace to ba haka sai aka sanya shi a cikin wannan majmu'a shine shi professor Tuwaijiri yake cewa Albani ya ambaci wannan littafi cewa yana nan a cikin wannan tattaruwa ta majmu'a ta tattaruwar littattafan ainihin wato abin littattafai da aka tara a darul kutubin zahiriya daga lam a majmu'a ta sha shida daga shafi na arba'in zuwa arba'in da kun duka duka shafi biyu ne gaba ɗaya littafin ina fata an gane sai ce unzur mukhtasarul ulu ka duba littafin mukhtasarul ulu na shi albani din wanda asalin littafin al'ulu lil ali al-ghaffar na al-imam zahabi shine albani ya dauka mai da shi mukhtasar yace wa qad saqa al-albani hadhihi ar-risala fi muqaddimati kitab mukhtasar al-ulu albani ya kwararo wannan littafin gaba ɗayan shi a cikin ainihin wato mukhtasar al-ulu a shafi na 47 zuwa da tara wa zakara annaha lam tunshar hatta al'an kuma albani ya ambaci cewa har yanzu ba a buga wannan littafi an yada shi ba kun ga littafin da yake ishara a cikin wannan littafin ne albani ya faɗi a cikin muktasarul ulu to a cikin wannan littafin ga inda yake daga shafi na arba'in da shida ya fara magana tashin da ya zo daga bakwai ɗin da ya ce ƙalal hafizu al rahimahullahu gashi nan sai fara gaba ɗayan risala ce kwararo ta gata ya kawo ta shi ko da ya dan takaita wasu wurare na fata an gane yanzu kana son ta sai ka same ta zaka ga hakikanin bayanin da ainihin wato <clears throat> habibul bagadadi yayi da yake malamin hadisi ne da ya dubi matsala dangane da siffofin Allah a aƙidance mata sharhi sai kuma ya dubi nau'in hadisan da suka zo sai kasabta ainihin waɗannan hadisai nau'i uku <coughs> nau'in farko akwai waɗanda suke ingantattu ne nau'i na biyu akwai waɗanda suke <coughs> wato masu rauni ne nau'i na uku kuma waɗanda yake malamai sun yi saɓani game da ingancinsu ko kuma rashin ainihin ingancinsu to ya tattauna matsalar da wato wannan littafin za a gan shi duka duka bai wuce shafi ɗaya ko shafi biyu ba amma ya maganin matsaloli da yawa da ake rigingimu dangane da sifat wani lokacin ita matsalar siffar ce ake rikici a kai sai kawo ka'idojin da ake fahimta za mu karanta a nan cikin hamawiyya wani lokacin hadisan ne ake rikici a kansu sun tabbata to amma mai ce ma'anarsu wani lokacin hadisan ne ake rikici a kan ba su tabbata ba to ya za ka yi da irin waɗannan hadisan da wannan ya ce ka ba wannan ya ce ka ba? biya kawo mafita a kan wannan Na duk wanda yake so gashi nan an tashi karatu sai iya zuwa sai photo ko kuma karanta don na makaranta ne to shi ne sai malam yake cewa na jama'a kun ji wannan kenan ko to yace wa haka za kala abubakar al-khatib al-hafiz fi risalati fi risalati lahu akhbara fiha anna madhhab as-salaf ala zalika khatib al-baghdadi yace mazhabin malaman farko akan haka yake shine ne a gudanar da ayoyi da hadisan da suka zo a yadda suke ba tare da an yi musu ta'awili ba ba kuma tare da an ɗibo siffofin ana kwatanta su da na halittu ba sai ce wa hazal kalamun ladhi zakarahu hul khattabi to wannan magana wadda khattabi ya faɗe ta kala na hawan minhu min al'ulama'i ma la yuhsa an samu wasu malamai waɗanda adadinsu ba zai ƙirgu ba sun ɗibo irin waɗannan maganganu zuwa ga ainihin wato danganta su ga malaman da suka gabace su mislu abubakar bakar al-isma'ili kama al-imamu abubakar al-isma'ili wal imam yahya ibn ammar ko da al-imam yahya dan ammar al-sijizi wannan as-sijizi dinnan nasba ce zuwa ga sajistana amma nasba ce ala ghairi qiyas domin sijistana sai a ce as-sijistani to amma nan aka ce asijizi to nasba ce ba ta da kiyasi yakan faru irin haka kamar arrayu garin rayu dan garin sai a rinka ce mishi razi razi wato in ka goge game da ilimin nasaba ilimin nasaba to yakan iya faruwa wani lokacin ba a yadda kake tunani ba shi yasa ba wai nasaba lallai ne ke mutabaka da yadda garin yake ba misali yanzu kai ɗan kaduna ne an haife ka a kaduna ya ba ka yi ba sai ka ji mutum ya ce alkadunawi babu fasaha sai ka ce alkadawi ko alkaddi kawai shi kenan amma alkadunawi alkadunawi <laughs> babu babu fasaha a ciki ina fata an gane sai ka sare wasu kalmomin ko da zai kai wasu haruffan ko da zai kai ga ka kawo wani bakon harafin ko ka ce alkaddi kawai sai ya ce nasaba ce zuwa ga kaduna ina fata an gane ko alkadawi gwargwadon yadda zai abin nan ko kun fahimta jama'a yanzu haka ce garin ku abiya ne to ya za yi al'abiyawi ba zai daɗi ba kawai al'ibbi kawai sai ka ce ala gairi kiyasi ba wai ya bi kiyasi ba ne kawai yadda haka ya samu kawai haka ne zai saukin faɗe kawai ba ganin bahaushe in ya ɗibo kalma daga wani yare ga za ta ba shi wahala sai sare ta fanka kawai sai ce ya fan ce sai ce fanka ka gani ya cire abin ya ƙara mata kai don ta daɗin faɗi fan madadin ya tsaya fan ɗin sai ce fanka ina fata an gane to wannan ja'izi ne a cikin ainihin wato ka'ida ta yin nasba don haka wannan malami sunan shi asijizi shekhi islam malamin malamin musulunci din nan ne abi isma'ila al-ansari al-harawi shi malamin harawi ne wanda mun ji kuma karatuttuka daga harawi makon da ya wuce wa misli abi usman as-sabuni hakanan al-imam abu ah, usman as-sabuni shaykh ah, al-islam babban malamin musulunci shi ma ya bada labarin waɗannan irin ainihin wato aƙidoji daga malamai magabata wa abi umar ibn abdul barri an-namari da kuma al abu umar ibn abdulbarri annamari shi ma ya bada ainihin wato labarin irin waɗannan aƙidoji imamul maghrib wanda yake shine babban malamin yammacin duniya wa ghairihim da waɗansu malaman duk sun ba da irin wannan maganar da kaji eh, khattabi ya faɗi ko to irin ta dukkaninsu sun ba da labarin cewa an samu da yawa daga cikin malamai sun faɗi irin ta ko kun gane jama'a menene malam ibnu taymiya yake cewa wato yana ƙara ka akan cewa shi ibnu taymiya bai zo da wani bakon abu ba ya zo da abu ne wanda yake magabata sun gabace shi akai don haka shi bi yayi amma bari ku ji abin da ya jawa ibnu taymiya bakin jini daga cikin abubuwan da suka jawa ibnu taymiya bakin jini abu na farko tukuna ina son ku gane matakin farko shine Allah ya mai da shi malami yana yaro duk mutumin da Allah ya mai da shi malami mai kuɗi ko mawaƙi yana yaro sai ya samu bakar hassada ku binciki tarihin siboyi har ana zargin guba suka sa mishi ma ya mutu yana ɗan shekara 32 ko 33 sarki ya tabbata ga Allah ana zargin su khalil ne suka yi poisoning ɗin shi suka sa mishi guba suka kashe shi shekara talatin da uku su suna 'yan shekara sittin saba'in ba su kai karatun shi ba ba su kai fasaha shi ba abin da za su ci shafi goma suna sharhi in ya ci rabin shafi ka fahimci me yake cewa to sannan ko mawaka ka je ka samu mawaki dan karami za ka same shi a cikin dattawa za ka ga yana da bakin jini binciki tarihin tarafa ibnu taymiya yana ɗan shekara sha bakwai Allah ya mai da shi matsayin malami mujtahidi dalili na ɗaya na bakin jini dalili na biyu aƙidojin da aka binne ba a bayyana su ba a son a aje su sai ya ɗauko su bai tsaya ga bayyana su kaɗai ba sai sharhin su bi ashala ibara da bayanai mafi sauƙin yadda za a bi a fahimce su dalili na uku duk abin da yake sharhin nan zama yake yana rubuta shi yana mai da shi littafi mai zaman kanshi a halin littattafan nan da kake jin yake ɗibowa yana ɗibowa daga wasu babubka ne shi kuma sai ya haɗa sai ya mai da littafi babin da ke cikin wani littafi sai mai da shi littafi guda sannan kuma yayi ya sake yi yayi ya sake yi sai da ya zama duk wata shubuha da za a kawo sai da ya littafi ya ba da ansa a kanta wannan littafin yanzu yana sharhin sunaye da siffofin Allah ne da kuma hadisan da maganganun malamai sannan ka ɗauki ka'idatun jalila ita kuma tana magana ne akan attawassul idan ka ɗauki littafin alwasiyatul kubra ita kuma tana magana dangane da siffofin ne to kuma sai biya rinka tattauna wasu mas'aloli waɗanda 'yan bid'a suna yawan maganganu a kansu shine game da yiwuwar ganin Allah a nan duniya ko kuma ganin Allah a mafarki kaga biyu ya shafi me magana ce akan siffa to sa'an nan sai ka je ka ɗauki wasu littattafan nashi waɗanda yake tattauna kowace mas'ala sai ka ga kowace matsala ya ware yana ainihin raddi ne ga wani abu kuma yana karantar da wani abu yanzu dubi littafin dar uta al akali wa naqal cewa suke hankali yana saba shari'a ibnu taymiya ya littafin mujalladi tara yace ko daya ba sa sabawa to kafin shi sai ka ga wasu malamai ne za su dan ware shafi ɗaya ko shafi ɗaya ai shafi ɗaya da rabi suyi sharhi shi kuma sai ya ɗauko wannan shafi ɗaya da rabi sai haɗo da shafi biyu da ke wani littafi ya haɗo da shafi uku da ke can sai haɗa sai littafi sai mai da shi mujalladi tara me yasa ba zai ba injini ba sai da ya zama ya ƙure su kat sun daina magana kakaf sun rasa abin da za su ce to don haka mai hankali daga cikin masu bincike ba zai taɓa sauraron menene makiyan ibnu taymiya ke cewa akan shi ba kamata ya koma ya ga menene ibnu taymiya ya rubuta da hannun shi menene almajiran ibnu taymiya suka faɗi game da malamin su su da suka zauna da shi sannan menene malaman zamanin shi masu adalci suka faɗi game da shi sannan waɗanda suka zo bayan shi dab waɗanda suka zauna suka bincike game da shi menene suka faɗi amma galibi da yake baya hanya ce ta ilimi mutanen mu suke bi ba idan aka ce Ibn taymiya kawai sai wani ya ce batacce ne hujja ka ta cewa batacce ne sai kaga ya fara kame kame bayan ya ce Allah a sama yake sai ya ce cewa Allah a sama yake bata ne sai kuma ya ce maka mu ba ma son jayayya wai so yake ya gaya maka magana ko wai sai ka yadda ko kun fahimta ya gaya maka kawai sai ka yarda to in ka ce me dalili akan magana sai ce wai shi ba jayayya yake so ba ma'ana so yake kawai tun da ya faɗa sai ka yarda ina son ku gane wannan ita ce siffa ta yan bid'a da ashabul ahwa'i har zuwa yanzu Allah ya kiyaye to malam yace har ibnu abdul bar wanda yake shine babban limami a ƙasar maghrib da waɗansunsu duk sun ba da labarin ire-iren waɗannan maganganu ibnu abdulbarri jama'a a cikin sharhin nan nashi na muwatta a tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asanid a nan ne rinka tsayawa yana wargaje aqidoji yana fitowa ƙarara yana faɗin su na haka babban malami ne mujtahidi kuma daga cikin malaman da suka raya wannan da'awa ta ainihin salafus salih a al-maghrib al-arabi kuma har yanzu ayyukan su ibnu abdulbarri Allah maɗaukakin sarki bai gama wargaza su ba tare da cewa bidi'o'i sun faru sakamakon ainihin daula ta faransa da ta je ta mamaye magharibul arabi ta kashe malaman ahalus sunna kusan gaba ɗayansu na kora ta kore su masu gudu suka gudu domin a magharibul arabi ne aka yi wa malaman ahalus sunna kisan da ba a taɓa wa malaman ahalus sunna a duniya a ko'ina ba domin a nan akan haƙa rami a sa malami dogo ya durƙusa a cikin ramin haka sai a tura ƙasa har sai ya mutu akan sa malami tsakanin raƙumi da raƙumi a kora wannan a kora wannan a ya gashi biyu a magharibul arabi shi yasa aka waye gari ƙasar magharib ta fada cikin duhu na jahilci game da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu matasan da ke kokarin tayar da da'awar suna fuskantar matukar matsala kwarai da gaske za ku mamaki idan na ce yanzu karantar da risala a Magariba yana da wahala ka buɗe risala ta ibnu abi zaidin al ne a garin na a cikin ƙasar tunisia ko a ƙasar mauritania ko a morocco kana karantar da waɗannan aƙidojin kakai sharhin komai ka karanta kawai tun da larabawa ne sai ka ji ya kawo sabon abu an je yana karanta yana cewa Allah a sama yake a garin fa aka rubuta littafin na haka ƙasar faransa tana daga cikin ƙasashe azzalumai azzaluman da zaluncinsu ya fi na america zaluncinsu ya fi na ainihin british ya na ingila don su in suka zo sai sun kare ku tatas duk wani wanda zai haskaka muku sai an ga bayan shi duk wata cibiya da za a tabbatar da cewa in an bar ku da wannan cibiya za ta amfane ku sai an kwashe littattafan da ke ciki wannan wurin an mai da shi gidan tara zomaye ko beraye ko wani abu ya zama gidan kallon yan adam gidan kallon namun daji kawai ya zama gidan zo wannan yana daga cikin sharrin da suka yi su ibn la su ainihin al-imamu ibn abdul dai suna daga cikin malaman da suka yi jagorancin ainihin wato wannan da'awa Allah maraukakin sarki ya taimaka وقال أبو نعيم الأصبهاني الإمام أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية من لتاف الحلية حلية الأولياء جماعة وأن littafin shi kanshi yana fassara akwai wani nau'i na sufanci da bid'a tattare da shi malamin da ya yi shi to shi din shi ma kamar yadda ne muku bayani in ma waɗannan abubuwa sun faru ne a farkon rayuwar shi lokacin da bai gama gogewa ba ko kuma yana da ittirabi ne a cikin al'amarin shi yanzu kamar ibn rajab alhambali ne ibn rajab alhambali yana da wasu mu'akhazat a cikin aƙida wanda asali an danganta ne akan cewa karatun shi na farko ya yi a hannun sufaye ne daga baya ne ya zo ya haɗu da malaman sunna irin su ibnu qayyim suka karantar da shi Na haka in dai ka taɓa yin karatu a wurin malami dan bid'a to Allah madaukakin sarki ya maka rahama yana da wahala ba a same ka da burbushin bala'i ba saboda haka babu wani alheri game da malamin bid'a da menene idan malamin bid'a yana da wani karatu wanda ba ku da shi kar ku sake ku je ku koya a wurin shi Allahumma sai ku samu waɗanda an san suna da yaƙini akan abin da suke akai su je su koyo karatun su zo su koyar amma akwai haɗari a tura kowanne awam shi yasa za ga bayan kwana biyu in kuka tura kowanne jack and harry kowanne awam kowanne ɗan ma wa dabba ya je karatun wurin yan bidiya in ya dawo sai da yana faɗa da ku sai da yana suka ku ba zai sake yadda da irin abin da kuke ba to shi yasa akwai hadari hatta tura 'ya'yanmu da muke yi jami'o'i domin karatu karatuttuka na dirasa na lugal arabiya da kuma ainihin a dirasa islamiyya ba don komi ba saboda waɗannan irin 'yan bidi'an su suka fi yawa don haka akwai buƙatar a samar da cibiyoyi na karantar da harshen larabci da cibiyoyin karantar da addinin musulunci waɗanda ‘ya'yan musulmi ahalin sunna nan ne za su je amma da wahala mutum ya je ya karatu a wurin waɗannan baka ga ya dawo yana nuna muku wata kyama ko wata kyarewa akan abubuwa ba saboda su kullum abin da yake damunsu shine su dai sun yi karatu amma rashin tsayawa ga gaskiya ya sa ba a ji sautinsu ba wannan rashin jin sautinsu yana ba su haushi don haka to kowa bai iya ba sai su to ba kuma nan ba za kuma su ta kawo shubohi da za su rinka lankayawa akan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shi ne mana yake cewa Abu Nu'aym mai littafin alhiliya ya faɗi fi aqidatin lahu fi awwaliha a wata aqida tashi wato a farkonta ga abin da yace طريقتنا طريقة المتبعين sunna wa ijma'il umma hanyar mu ita ce hanyar masu bin qur'ani da sunna da kuma haɗuwar al'umma kala yace fa mimma ataqaduhu daga cikin aƙidojin da irin waɗannan malamai suka ainihin ƙudurce أن الأحاديث Lati ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرش حديثا da suka tabbata daga annabi game da al'arshi wastiwa'illahi ya wastiwa'illahi ko da kuma daidaituwar Allah a saman al'arshi din ya na biha waɗannan malamai suna cewa sun ainihin yadda da su wa yuthbitunaha min ghairi takyifin sannan suna tabbatar da su ba tare da sun kwatanta yadda suke ba wala tamsilin ba tare da sun buga misali ba wala tashbihin ba tare da sun kamanta ba wa annan laha kuma waɗannan malamai cewa suke yi shi Allah ba'inun min khalqihi yayi nisa daga halittun shi wal khalqu hakanan su ma halittu ba'inuna minhu sun yi nisa daga inda yake wala yahullu fihim Allah baya sauka ya shiga cikin su wala yamtaziju bihim Allah baya cuɗanyuwa da su wa huwa mustawin ala arshihi fi sama'ihi Allah ya daidaitu saman al'arshin shi a saman ko samman shi duna ardihi Allah baya ƙasa wa khalqihi kuma Allah baya cikin ainihin halittun shi kun ji bayanan da al-Imam Abu nu'aimin ya faɗi malam tuwaijiri ya ce gaskiyar lamari shi kanshi bai san wannan littafin ba don bai ma taɓa haɗuwa da shi ba Ya ce amma dai ibnu taymiya yayi ainihin nuni zuwa ga wannan littafin hatta a cikin ainihin majmu'ul fatawa a mujallar na 18 shafi na 71 ina fata an gane wasu littattafan da su ibnu taymiya suka hadu da su jama'a suna can a wani wurin ba buga su ba wasu kuma sun bata to yana daga cikin alherin da ibnu taymiya yayi irin waɗannan littafan da ya ta tattara su yana yana ɗibo ilimin da ke cikin su yana tarawa a cikin littafan shi ko kun fahimta jama'a yanzu kun ga wancan littafin ba a same shi ba amma shin sakon abu nu'aimin ya zo ko bai zo ba ta zo ka ga godiya ta tabbata ga Allah ina fata an gani sai ce wa qala al-hafiz abu nu'aimin fi kitabi mahajjatul wasiqina wa madrajatul wamiqina sannan har wayo shi al-imamu abu nu'aymin a cikin littafin mahajjatul wasiqina wato hujjar ko kuma madogarar waɗanda suka amince da Allah wa madrajatul wamiqina da kuma matattakala ta alwamiqun alwamiquna su kuma sune masoya Allah masu so almuhibbuna ina fata an gane wa maqa yamaku. eh niqata niqa niqatun sai ce fa huwa waniqun wa huwa muhibbu mai soyayya ma'ana wannan littafin yana bayani ne dangane da madogarar waɗanda suka ainihin amintu da Allah da kuma matakar masoya Allah maɗaukakin sarki talifu gona daga cikin tafan da ya rubuta ga abin da ya ce wa ajma'u malaman musulunci sun haɗu anna Allah fawqa samawatihi cewa Allah yana sama da samman shi alin ala arshihi yana can sama da al'arshin shi mustawin alaihi ya daidaitu a can samanta la mustawlin alaihi ba wai wanda ya mamaya a kanta ba ba mamaye ta ba karka ce istaula an kace ce istaula ya mamaye ta wato ya kwace da ƙarfi ne ya yi kere amma mustawin la mustawlin alaihi ba wai ya mamaye ta ba kamata ta kulul jahmiya kamar yadda jahamawa suke cewa innahu hubi kulli makanin cewa Allah yana kowane wuri khilafan lima zalafi fi kitabihi saɓanin abin da ya sauka a littafin Allah da Allah ya ce amintun fis sama'i an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya yanzu nan kun amince Allah da ke sama ya kisfe kasa kuna ciki sai kuwa ya gari ga ta tana ainihin wato gurguza ko kuma tana juwawa ta tare da ku ko kuma tana girgiza sannan ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu daɗa ɗan maganganu da ayyuka na gari suna ɗaukakuwa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi malam yace lahul arshi almustawin alaihi Allah yana da al'arshi wanda ya daidaitu saman al'arshin wal kursiyyul ladhi wasi'a samawati wal arda Allah yana da kursi wadda yake ta ishi sammai da ƙasa wa huwa qauluhu ta'ala wannan ita ce magana Allah da yake cewa kursi kursiyuhu samawati wal arda kursiyun Allah ta ainihin isa fadin sammai da kuma ƙasa wa kursiyuhu to kursiyun Allah din jismun ai jiki ne domin halitta ce was samawati wal ardi was samawati saba wal arduna saba inda al kursi ka halqatin fi ardi salatin ya ce ai su mai bakwai da ƙasai bakwai in aka gwama girman su da yadda kursiyu take to kamar zobe ne aka jefar da shi a daji <coughs> zobe in aka jefar da shi a daji alhamdulillah <coughs> Ya kuma Allah wa yuslihu balakum zobe idan aka jefar da shi a daji bita nawa zai mamaya a dajin dan wuri ne zai kwanta dan karami sai ka neme shi ma to haka in an dubi yadda kursiyu take girmanta da kuma girman sammai da ƙasa to sama da ƙasa ɗin in an haɗa su da kursiyu kamar ainihin wato sama da ƙasa za su zama kamar zobe ne in an jefa shi a daji walaisa kursiyuhu ilmahu kursiyun Allah ba ita ce ilimin Allah ba kama kalatul jahmiya kamar yadda jahmawa ke cewa don jahmawa sai ce kursiyun Allah ma'anar ta ilimin Allah bal yuba kursiyuhu yawmal qiyama li ko faslil qada'i baina khalqihi sai dai ba a aje mishi kursiyon shi a ranar alkiyama domin ainihin wato gubanar da abin nan hukunci tsakanin halittun shi kama kala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce gashi nan a ƙasa mala ya kawo hadisin jama'a sai ku dan saurara zan karanto shi kadan insha Allah ta'ala inda yace an jabir radiyallahu anhu qala lamma raj'at lamma raj'at ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallama muhajiratul bahri qala ala tuhaddithuni bi a'jab ma ra'aytum bi ard al habasha qala fatiyatun minhum ko fatiyatun minhum bala ya baina بينما نحن جلوس من ربنا عجوز من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيه ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل قال يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم wannan ainihin hadisi kafin mu ce komai tukuna bari mu fassara shi jama'a ku ji jabiru ya ce yayin da muhajirai na ainihin teku ma'ana wanda suka hau teku wannan tekun ita ce a yau aka sani da bahar maliya jama'a domin sahabbai sun zo jidda ne jidda suka zo daga makka da suka zo jidda sai suka hau wannan ainihin wato red sea kogin maliya da suka hau sai suka tsallaka shi amma a tsaye ya kamata ku gane kamar a ce ga inda saudi arabia take to kuma can gaba amma daga ɗaya ɓarin ruwa to daga nan ne habasha sudan somalia eritrea da sauransu nan suke don haka da sahabbai suka hau daga waccan gaba inda yanzu za a iya cewa seaport tashar jirgin ruwa take ta jidda da suka hau daga nan a tsaye a tsaye sai suka ta keta tekun haka har suka dira wancan ɗaya gefen amma ba kai tsaye ba to shine sai ainihin wato da suka dawo sai an kun san an samu matsala sun tafi ƙasar habasha sun zauna sai jita-jita ta je musu cewa da suka dawo gida sai suka zo suka samu a ƙarya ne a lokacin ne azaba ta ƙaru wadda ainihin kafirin maka suke ɗan wa musulmi to ko a wannan dawowar da suka yi ne suka iso maka ko kuma dawowarsu ta ƙarshe ne shine jabir yake cewa lamma raja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muhajiratul bahar waɗanda suka yi hijira ta teku yayin da suka dawo kala sai annabi ya ce ala ne bi a'jaba ma ra'aytum bi ardil habasha ba za ku bani labarin abin da ya fi burge ku a ƙasar habasha ba ƙasar kiristoci ce me kuka gani ya burge ku kala fitiyatun minhum sai wani saurayi daga cikinsu su yace bala ya rasulullah lallai ba mu baka labari ya rasulullah baina nahnu julusun wani lokaci muna zaune man rabbina ajuzun min ajaibi ruhbanihim sai wata tsohuwa daga cikin tsofaffin fastocinsu sai ta zo wucewa ta hamilu ala ra'asiha kullatan mimma tana ɗauke da tulu na ruwa an gane reverend sister ce tana ɗauke da tulu na ruwa famarrat bi fatan minhum sai ta wuce tare da wani saurayi daga cikin su kiristoci faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha sai shi wannan saurayi sai ya sa ɗaya daga hannayen shi a daidai kafaɗar ta haka sun dafa'a sai tunkuɗe ta tana ɗauke da tulun ruwa ko kun gane reverend sister ce fakharrat ala ha sai ta faɗa akan gwiwoyinta kamar ce fankasarat kullatuha <clears throat> sai wannan tulu na ta ya fashe falan martafa'at iltafat ilaihi da ta ɗago ita tsohuwar sai ta yi waigo sai ta gan shi faqalat sai ta ce saufa ta'lam za ka sani ya gudar ya kai macuci ya kai azzalimi idza wa ba Allahul kursiya. za ka san aikin da kai ranar kiyama take nufi idan Allah ya aje alkursiyin shi wa ja'ama al-awwalina wal akhirina ya tattaro halittu na farko da na ƙarshe wa takallamatil aidi wal arjul hannaye da kafafuwa suka yi magana a wannan lokaci aka rufe baki kenan kun ga maganganun da take faɗi reverend sister ce amma kun ga maganganun sun yi daidai da maganganun da suke a musulunci ake so a ce qala jabir da ke bani labari yace to magana doguwa ce ya takaita ta ne anan yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace sadaqat sadaqat ta faɗi gaskiya ta faɗi gaskiya kaifa yuqaddisu Allah ummatan yaya za a yi Allah ya tsarkake wata al'umma ya wanke su daga laifuffukan su la yu'khadhu li da'ifihim min shadidihim in ya zama mai raunin su idan mai karfi ya zalunce shi ba za a iya rama mishi ba yanzu wannan tsohuwa ce mai rauni saurayi ya bangaje ta amma da yake ta san ba abin da gwamnatin su ba abin da malaman su za su sai ta ce zaka san matsayinka in ranar kiyama ta to menene shahidi akan wannan hadisi a cikin hadisin wannan mata ta faɗi wata siffa daga cikin siffofin Allah ta ce wa ba Allahul kursiyya idan Allah ya aje kursiyin shi kun ji inda aka samu asalin wannan maganar to wannan hadisin an kai an komo game da ainihin wato shin ya inganta ko bai inganta ba amma dai ƙarshe professor Tuwaidir ya ce Wa وذكر الألباني أنه بمجموع طرقه يكون صالحا إن شاء الله yace albani ya ambaci cewa an tattara hanyoyin wannan hadisi in Allah so zai iya zama salih wato zai iya zama hadisi Hassan babu laifi unzur mukhtasar al-ulu yace ka duba littafin mukhtasar al-ulu a cikin lamba ta ɗari da a shafi na ɗari da shida zuwa ɗari da bakwai. menene muke so a tabbatar a cikin wannan hadisi Allah zai aje kursiyin shi a ranar alkiyama domin hisabi ko annabi ya faɗi a wannan yaro ya ba da labarin abin da aka ji wata reverend ta faɗi ko annabi kuma ya ce sabaka sabaka ta yi gaskiya ta yi gaskiya don haka da gaskiya Allah zai aje kursiyin shi a ranar alkiyama ina fata an gane sai ce kama kala sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda dai annabi ya ce wa annahu ta'ala yuqaddasu ko wa annahu ta'ala wa taqaddasa ya yawmal qiyama li fasl al qada'i bayna kuma Allah zai zo a ranar alkiyama domin hukunci tsakanin bayan shi walmalaikatu safan safa saffa mala'iku kuma za su zo sahu sahu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu wa annahu ta'ala wa taqaddasa yaji'u yawmal qiyama li fasl al qada'i bayna ibadihi kuma lallai Allah zai zo a ranar alkiyama domin ya ainihin yi hukunci a tsakanin bayan shi fa yaghfiru liman yasha ya gafarta wa waɗanda ya so min muznibin muwahhidin daga cikin masu tauhidi masu zunubi wa yu'azzibu man yasha kuma ya azabtar da waɗanda ya so kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yaghfiru liman yasha Allah na gafara ga waɗanda ya so wa yu'azzibu man yasha Allah yana ainihin azaba ga wanda ya so wa qala al-imam al-arif babban malami masanin Allah limamin musulunci ma'amar ibnu ahmad al-asbahani wato ma'amar ɗan ahmad al-asbahani shekhu sufiya wanda yake shine babban malami na sufaye wato za ku yi mamaki a zamanin su ibnu taimiya sun kasafta sufaye kashi biyu akwai sufaye sufaye din waɗanda ya za ga suna sufancin za ga ɗabi'unsu sun fi kama da irin yadda su al'imamin nawawi suke suna ɗibo abubuwan su ne daga qur'ani da hadisi duk da yake wasu abubuwan suna karkacewa daga manhaji na farko amma su babu bidiyoyi a cikin su so sannan akwai waɗanda suke kuma za ku ga gulatu daga cikin su waɗanda wani lokacin zaka ji ibnu taymiya yana kiran su fuqara'u fuqara'u saboda suna shiga ne irin ta fakirai a lokacin sai ake kiran su fuqara'u zaka ga ko drama su aka zo sai ka ga mutum ɗaya ya sanya riga kalan yadi ya kai guda tamanin a jiki iri iri zai juna saboda tsabar talauci bai samu fallon yadi ɗaya ma da zai hada ba nan inci uku ne nan inci biyar nan inci shida haka zai hada ya dinka kaya kuma da hannu zai dinke nan da ya zare can da kore can da bulu ina fata an gani to shine yake cewa wannan babban malami wanda yake shine babban malamin sufaye fi hududil mi'atir rabi'a fi biladihi a daidai shekara ta hudu a ƙasar shi wato a asbahan kala yace ahbabtu an usiya ashabi bi wasiyatin min sunna na so in yi wa ainihin almajiraina da wasiya ta sunna wa mau'izatin min al da kuma wa'azi daga cikin hikimomin da Allah ya bani wa ajma'u ma kana alaihi ahlul hadisi wal asar in har hada duk abubuwan da malaman hadisi suka ainihin wato suke kai wa ahlul ma'rifa da kuma waɗanda suka san Allah wa tasawuf da sufaye min al mutaqaddimina wal mutaakhirina daga cikin waɗanda so gabata da waɗanda suka zo bayan su wato a cikin muqaddima abin da ya faɗi kenan qala fiha sai ya ce a ciki wa anna Allah astawa ala arshihi Allah ya daidaitu a saman al'arshin shi kun san me ibnu taymiya yake so nuna ga wani babban malami a cikin karni na hudu yadda shugaba ne daga cikin shugabannin sufaye ga magana da ya tafi a kai wato abin da ibnu taymiya yake so ya ce maka ba ma wai waɗanda suke cewa su salafiyuna ba hatta sufaye ma suna da wannan aƙidar wa anna Allah astawa ala arshihi bila kaif Allah daidaito a saman al'arshin shi ba tare da siffanta yadda ya daidaito ba wala tashbiha ba tare da kamanta shi da halittu ba wala ta'wila ba tare da karkatar da ma'anar ba wal istiwa'u ma'qulun domin ita dai daidaituwa in aka ce daidaituwa abu ne da hankali zai iya ɗauka wal kaifa fihi majhul amma yaya ita daidaituwa take to shine ba a sani ba wa annahu azza wa jalla kuma shi Allah mai buwa da ɗaukaka ba'inun min khalqihi yayi nesa daga halittun shi wal khalqu minhu ba'inuna bila hulul wala mumazaja sannan su kuma halittu sun yi nisa da gare shi ba tare da yana shiga cikin su ba ba tare da kuma yana cuɗanya da su ba kun ga lallai wannan ya saba manhajin sufaye domin sufaye su ne suka yarda da aqida hululiyya cewa istahalla fiyar rabb ubangiji ya shiga cikina wala ikhtilata kuma Allah baya cuɗanyuwa da su wala mulasaqa Allah baya haɗuwa ko mannuwa da su li'annahu al-munfarid domin Allah shi ɗaya ne alba'in min khalqihi wanda ya nisa daga halittun shi alwahid wanda yake guda ɗaya alghaniyu anil khalqi wanda yake ya wadatu daga ainihin halittu wa anna azza wa jalla sami'un wa basirun Allah kuma mai buwa da ɗaukaka mai ji ne da gani alimun kuma masani ne khabirun mai ba da labari ne ya takallamu wa yarda Allah yana magana kuma Allah yana yarda wa yaskhata kuma Allah yana fushi wa yadhhak Allah yana dariya wa ya'jabu Allah yana mamaki wa yatajalla li ibadihi yawm al kuma Allah zai fito ya bayyana ga bayan shi a ranar alkiyama fa ya yace halmin min da'in ko bahikan yana mai dariya wa yanzilu kulla lailatin ila sama'id duniya kuma yana sauka kowane dare zuwa sama ta duniya kaifa ya sha saukar yadda ya so ya yi ta haka yake yin ta fa ya yace hal min da'in fa astajiba lahu shin akwai wanda zai roƙe ni an sa shi hal ko ah, min mustaghfirin fa aghfir lahu ko akwai mai roƙon gafara in gafarta mishi hal min ta'ibin fa atubu alaihi shin akwai mai neman tuba in karɓi tuban shi hatta ya tulu alfajiru haka za ta ta faruwa har sai alfajir ya fito wannan hadisi mun wuce shi a baya sai malam ainihin wato sabuni ay eh, malam al-asbahani sai yake cewa wa nuzulur rabbi ila sama ila sama'i bila kaif yace saukar ubangiji ba tare zuwa sama ba tare da kwatanta yadda yake sauka ba wala tashbiha ba tare da kamantawa ba wala ta'awila ba tare da yin ta'awili ba mun yadda da shi faman ankara nuzula aw ta'awwala aw ta'awwala wanda duk musun sauka Allah ko yayi ta'awili fa huwa mubtadi'un to dan bid'a ne ballin kuma batacce ne wasa'iru safwa min al'arifina ala hadha sauran zababbun bayi daga cikin masana Allah ma akan haka suke yanzu wannan magana zaka iya samun sufi in yana musu sai karanto mishi kace to ga abin da shehu ku yace dan haka in ya tabbata ka kafe akan haka to shehin sufiya ya ce kai dan bid'a ne to waɗannan malaman abin da nake so da kufa idan malam ya faɗe su anan sai ya kawo tarihin su yanzu kun ga anan misali da ya gama kawo shi ma'amar dan ahmad dan muhammad dan ziyad al-asbahani abu ya yace shehu sufiya ko fi zamanihi bi asbahana sai yace tuwfiya sanata 18 wa 400 wa lahu risalatun fi tasawuf sai yace ka duba littafin al'ibar ibar littafin al'ibar ibar dinnan muna nan da shi muna da mai mujalladi uku muna da mai mujalladi hudu da kuma littafin ainihin shajaratu zahab shagaratu zahab gashi nan shi ma muna da shi sannan da tarihu turas shi ma muna da shi to waɗannan tafan yanzu akalla daga cikin waɗannan tafan da ya faɗi guda uku ɗin nan jama'a yanzu ga guda ɗaya daga ciki wanda ya a nan shagaratu zahab yace a mujallabi na uku shi wannan littafin mujallabi na mujallabi goma sha ɗaya duk da fihirar wato ina gaya muku yadda ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance ne yanzu da a babi ne na cancanta da adalci da yi wa kai ka tashi makaranta ba wanda zai tafi waɗannan maganganun da malamin yake faɗi yana ta faɗi littafai anan to ga sunan yanzu kamar wannan shi ya ce a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sha ɗaya sai ka zo sai ka buɗo ɗari biyu da sha ɗaya sai ka ga cikakken tarihin malami gashi ya kawo sanata sitta wa arba'ina wa mi'ataini ga shi nan sai rinka tattaunawa ga shi yana kawo tarihi dari biyu da sha ɗaya ko eh, ina jin bugun da wanda ya hujja da namu ba ɗaya bane a shahid kaga nan ba wani ƙarin ilimi ne kuma sai kai ƙoƙarin gano inda tarihin yake idan ba gano ba shine sai kai amfani da firasa har dai ka gano ka zo ka karanta to sai zama yanzu ran da magana ta tashi wannan malamin kai mai sani ne sani na ilimi to kuma ran da magana ta tashi yanzu kai ka gama addada bahasi in ma ka zauna ka tsara bahasin ka ka aje akai. ka rubuta sunan shi ka rubuta tarihi shi ka kwaso waɗannan maganganun sai ka haɗa sai ka yi musu fayil guda ko akan kwamfutar ka ko a library ɗinka sai ka aje nan da magana ta haɗa ka kai da wani sufi shiga ɗaka kawai za ka kai kakkaɓe minti biyar sai ka duba sai ka dubo sai ka zo ka ce shi rike karanta nan da haka in baka yarda da wannan aƙida ta cewa Allah a sama yake ba Allah yana da kaza Allah zai sauka Allah zai kaza kai dan bid'a ne kuma batacce ne gashi nan shehu sufiya ne ba ina fata an gane amma gaskiya saboda Allah jama'a bahaushe ya ce ba a fafar gora ranar tafiya galibi sanda matsala ta taso jama'a lokacin ne mutane suke lalibe a lokacin ko za ka yi karatun za ka yi karatun ne ba a cikin natsuwa ba amma ya zama kowace matsala amma fa kuma ku yi haƙuri haka ba za ta yiwu ba sai in ka tabbatar kai ɗalibin ilimi ne yanzu misali za ka je ka samu mutumin da yake sai da magani a kemis za ga duk yawan magungunan da ke cikin kemis din ana nuna mai takardar ya san da zai duba sai ya tsako haka ne kuma haka ba in kai ne awa nawa za ka yi a ciki to haka wanda ya mai da kanshi shi ma ɗalibin ilimi duk littattafan ya na fasu ya san yadda suke duk buhun ɗin shi ya san yadda yake aje su idan kasusuwa ne haka ake tsara su amma a Najeriya ne jama'a ɗaliban ilimi wallahi ku yi haƙuri ba su da kan gado har kafin ba su a ɓoyewa amma wallahi za ka shiga makka za ka ga ɗaliban ilimi a ɗaki sai ga ya shirya kaset wuri guda ya zauna ya rubuta kaza idan matsala ta taso sai zo ya saurara ya saurari kaset din sai tuna eh an yi kaza an yi kaza yanzu duk wani kaset da muka sayar muku ko muka raba muku bara baran nan fa in aka ce jama'a ku kawo wani zai ce bai san da nashi yake da yawa ma bai san da yake ba shine har yanzu ba ku rabu da al'ada ba ke har yanzu ba ku yadda kun fita daga al'ada kun zama ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi yana tsara komai nashi ne jama'a ba ku mamaki duk abin da ya taso min duk yawan littattafan nan in aka bani minti biyar zan iya zakulo ka zakulo kaza zakulo kaza haka ya kamata ɗalibin ilimi ya zauna amma ya zama ɗalibin ilimi baya da kan gado littafi ya batar nan ya bar yana da yaro ɗanyaye yaye an zuba koko a kai can an zuba tumbuɗi akan bulogul maram can an sa kosai an danne a cikin riyadu salihina ya nasu saboda Allah eh wallahi haka wani zaka je ka samu littafi ne kosai ya tsakiya an danne shafi ya nasu ya nasu ya bushe a ciki kaga shafi nawa ne manya kai gare shi shi sa matsala ta taso sai a yi ta kame kame amma wallahi za ka yi mamakin yadda ɗaliban ilimi suke suna tsara komai nasu ne saboda baka da abin da ya fi maka wannan Allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan arifi abin da ya faɗi na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sannan waɗannan maganganu ma ya ce a sake duba su a cikin littafin dar'u ta'arud al-aqal wa naqal da littafin alfatawa da ijtima'u jiyush islamiyya da al na ainihin al-imam az-zahabi to sai kuma yace wa qala shaykh al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Harun al-Khallal fi kitab sunnah al ya faɗi a cikin littafin kitab as-sunnah yace haddathana Abu Bakar asram abubakar al ya ba mu labari yace ce haddasana ibrahim ibn al-haris ya'ani al-ubadi ibrahim dan haris al-ubadi ya ba mu hadisi haddasana layth bin yahya layth dan yahya ya ainihin ba mu hadisi qala yace sami'tu ibrahim ibn al-ash'af naji ibrahim dan ash'af qala abubakar wa huwa sahibu al to kun ga duk waɗannan sunayen fa da yake kawo a littafin nan fa gaba ɗaya na tarihin su a ƙasa amma kun ga da yanzu wurin laifi ɗan yahaya ɗin nan sai ce me sai ce lam aqif ala tarjamatihi ban haɗu da tarjama shi ba ina gaya musu galibi waɗannan malaman da za ku ji a daidai wannan lokacin suna faɗin haka ko ba sa harka da intanet ne ko kwamfuta in kana harka da intanet ko kwamfuta sai ka tafi sunan wannan mutumin yanzu sai ka sa a multaka ahalin tarihi ko multaka ahalin hadith sai ka sa cigiya don Allah ko akwai wanda ya san wani ko sai ka koma kai kwanciyar ka kafin ka ya waye waɗanda suka yi nazari wani ya sani ko sai ka yace ce maka duba littafi kaza ko kuma sai naɗo tarihi in yana da shi akan kwamfutar shi ko akan wani cd kawai sai turo maka ya ce yana wuri kaza kawai shi ma ya koma ya kwance shi wannan abin ne wai kuma gidadawa waɗanda mahassadan da'awar mu wai kuma sai su ce wai karatu ma a intanet suke yi to kamar kuma yanzu ne waɗanda sanda aka fara rubuta littafi sai su ce ai karatun a littafi ake yi wato kowane zamani akwai kayan aikin shi in ka zauna ka zama ba gidaje mai da kanka baya shine za ka yi ta samun kanka irin waɗannan halat ba ina so kan professor to ya jirba ne amma kusur ne yanzu a cikin jami'ar islamiyya ka daina magana wai ɗalibai su koyi kwamfuta har ka kware ka zama injiniya cikakke na kwamfuta da turanci ko da larabci kafin ka gama jami'ar islamiyya za ga ana mammakalawa waye yake so ya je a plus waye zai n plus waye zai mcse wane ne zai je yayi kaza programming language wane ne zai je yayi kaza kana ɗalibin jami'ar islamiyya sai ka je ka yi amma wani sai zauna shi ustazu ne kawai babu wani shi ah, wannan kwamfuta ta yi dai bari kawai a bari kawai kai ka ci da kanka baya kamar saboda ka haddace qur'ani ne sai aka ce ana neman nun guda guda nawa ce a qur'ani sai ka ce to ku bari zan je in kirgo muku sai ka je ka bi qur'ani kai ta irga nun guda ɗaya biyu uku har sai ka kai minal jinnati wan nas sai ka ce nun guda ta miliyan ka ba da miliyan ka ba. sai wani ya ce a duba kwamfuta mana sai ka ce a ku dama karatun ku na kwamfuta ne a'a kwamfuta ala ce ta sauƙaƙewa kama ce za a tafi hajji ne sai ka ce to jama'a ni dai yanzu tun da rajab ya barin kama kafa sai ka kama kafa ka tafi sai wani ya bari saura kwana uku za a hau arafa shi kuma sai ya hau jirgi ce au ba ma hajjin taku ko ashe ba ibada kuke ba jirgi kuke hawa a'a shi jirgin yana kai ka inda za a yi hajjin ne ba shi yake maka hajjin ba haka ne ko ba haka ba ita kwamfutar tana sauƙaƙe maka aikin ne ba ita take koyar da kai ba ba nan kai karatun ba wato abin da yasa nake faɗin haka jama'a wallahi suna lalata kawunan matasanmu malam muhammad nasiruddin al-albani a wannan zamanin cikin malaman hadisi ki ya fara wannan magana muka ce allah ya ji kanshi ya tsufa a lokacin bai ma san menene kwamfuta ba da ake cewa ana nan ana shiri za a ɗauki ƙur'ani gaba ɗaya a ɗora akan kwamfuta da hadisi sai ce wa hal tuqiqu zalika ita kwamfutan ma za ta iya haka ita kwamfutan ma za ta iya haka shine ran da na sa wannan magana tashi akan kwamfuta sai na tuntsire da dariya ita kanta magana tashi ma gata akan kwamfuta so wato abubuwa ne jama'a daidai da zamun nan ya rage wani malami a maiduguri ya taba samu na yace ce mini wani ba za ku ji tsoron Allah ba waɗannan abubuwan da kuke sawa akan kwamfuta akan intanet da baka na ce mishi malam na ganin kai ma da za ka koma kana amfana da kwamfuta da sai ilimin ka ya saka ya ce kai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan bala'i ne da kuma kuka faɗa mana roƙon Allah ya fitar da ku na ce mishi to in ya tabbata haka ne Allah ya amshi addu'ar ka in kuma ba haka bane Allah ya karbi mu addu'ar akan kai ita ce Allah ya fahimtar da kai na kuma mai diguri da wata shida kuma sai na same shi da laptop na ce ya aka yi ce ka ai ashe abubuwan ba mu gane su bane na ce to gane to matsalar da muke fama da ita jama'a mu musulmi ku yi haƙuri ina mai bakin ciki in ce mu musulmi duk inda fasto yake yau da duk inda reverend yake ya yadda cewa kwamfuta za ta taimaka mishi wajen samun saukin aiki amma ba na tunanin yau a nan najeriya akwai alaran ma ɗaya na allo wanda ya yadda ya amfani da kwamfuta wajen ta taimaka mishi wajen sauƙaƙe rubutun alkur'ani kun fahimci wannan da kyau jama'a domin ina na gane haka waɗanda muke ganin kansu ya waye daga cikin malaman zamanin nan matasa ne sa'o'inmu ne amma ba sa amfani da kwamfuta yau samir ko inda ake kunna kwamfuta bai iya ba haka ali hassan haka mashhur ko bana muna zaune da mashhur yana ta hakikin diwanin hilali sai na ga yana ta yi da hannu yana ta yi da hannu sai na ce mishi me yake ce diwanin da ya gaya min yana ta hakiki ne nace to me ya kai sai an yi haka da ya gyara akan laptop mana sai ce laptop kai ka iya laptop shi ban iya laptop ba yace in aka buga mini sai an fitar da takardu sai na nuna mishi nace to kaga shi yasa aka samu wannan al-akhta al-imla'iyya tunda ba kai kake rubutawa ba inda ya kamata a rubuta ya ta nasba ta nisba ko ba nan ne ba ya ta nisba ba rubuta maka ba sai a rubuta maka ya irin wadda kawai ake janta misali ya wadda za a rubuta al-bukhari a ƙarshe dole sai an mata dubu amma sai ga an sa ta babu dubu an aka sa ta babu dubu an saba ka'ida imla'i duk wanda ya iya imla'i ya san haka to amma tun malamin bai iya computer ba yana ji yana gani ya iya imla'i sai ya ce to ai computer ce me ba za ta ɗauki haka ba yanzu lokacin da aka da ana ce musu ai kwamfuta ana iya sa rubutu nan ya zama ja nan ya zama kaza nan sai wasu suka yi ta cewa to a sa musu shi sa za ku gani wani aka yi rubutun yanzu kamar mai saba'una hadisa sai ce wurin hadisan a sa ja wurin mutum din matunan maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam. abin da nake so in ce jama'a kar ku bari a bar ku a baya a zamanin ku ba gwaninta ba ce yau akwai malamai a ƙasar nan saboda wai zuhudi ne ko kuma nuna su 'yan ba ruwansu ne ko handset ba su iya operating ba wani malamin ko handset bai da shi ba fa ci gaba ba ce kuma ba falala ba ce ci baya ne kuma gidadanci ba ci gaba ba domin wannan yana daga dalilan da za ku iya ciyar da musulunci gaba a zamaninku ko kuma makiyanku su yi amfani da waɗannan abubuwan su ciyar da nasu addinan gaba a naku zamanin domin idan har yanzu musulmi suka ce ba za su je aikin hajji ba sai a ƙasa to ina ga adadin musulmin da ke zuwa aikin hajji ko za su ragu ko za su ragu ba za su ragu idan musulmi suka ce ba za su sanya microphone da amplifier da speakers a masallacinsu ba haka ne to ina ganin adadin irin musulmin da za su rinka zuwa sallah za su ragu idan musulmi suka ce ba za su sanya wa'azozinsu akan kasusuwa da sidina da sauransu ba adadin waɗanda za su fahimci addini suna da karanci kun san har a nan ƙasar akwai masu sukan mu muna wa'azi muna sanyawa akan CD da sauransu su masu tsoron Allah ne duk wanda yake son ilimi wai ya zo gaban ya koya wai da haka malaman salaf suka koyi ilimi sai nakan ce to ai ƙarya ne malaman salaf kuma ai galibi ba su amfani da littafi ba dan shi ma annabi bai amfani da littafi ba daga baya ne aka zo aka sa littafi dan haka kai ne aka haifa lokacin da ake karatu a littafi har kake ganin littafin ma na mutanen da ne din kusa da kai ce ba din su annabi ba a karatu da littafi babu ran da abu Hurairah ya ɗauko littafi ya zo gaban annabi ya durkusa aka biya mishi ko jabir ko aisha zuwa suke ko su zauna a biya musu so da haka matsalar gidadanci ne kullun yake damun mutane dukkan abubuwa da suka shafi masalih to ana iya amfani da su da gwargwadon yadda bukata ta kama na'am idan mutum zai je shagaltu da kwamfuta ko ya shagaltu da intanet ko makamantan haka wannan kan duk abin da zai shagaltar da kai to wannan bai halatta ba <coughs> amma dai a irin waɗannan zamunan jama'a a ce musulmi ba san waɗannan irin fasahohin ba to ba ƙaramin ci baya ba ne yanzu ku dubi yadda fastoci suke yi suna da layuka waɗanda yake wanda ba a iya kiransu awa ashirin da hudu suna da tashoshin talbijin waɗanda suke harbawa yanzu an samu pastor ko reverend father har helicopter yake da shi yana yawon wa'azi a Najeriya a daidai lokacin da yau idan malami ya sai mota wadda zai wa'azi da ita kuma ya zama abin raddi a irin wannan ƙasar tamu ka gaya mini idda musulmi za su ci gaba a irin wannan kin Allah da kuma gida don cewa. babu yadda ci gaba za ta zo mana ina magana ne akan tarjaman nan ta laifi dan yahaya da ya ce bai haɗu da ita ba ina tabbatar muku da cewa da za a dage neman ta za a samu bari in muku misali albani da ya rubuta littafin irwa'ul galil jama'a akwai wurare da yawa a cikin irwa'ul galil da albani ya rinka cewa lam aqif alaihi lam aqif alaihi lam arahu ban haɗu da wannan hadisin ba ban san inda yake ba sai aka samu wani matashi tashi sai zauna ya littafi ya ce mishi at-tahjil fi takhrij ma lam yukharraj min al-ahadith wal athar fi irwa'il ghalil gashi hadisai da asaran da albani bai fitar da su ba kakab gashi wannan matashin ya fitar da su wannan wata nuska ce ta littafin mai mujalladi biyu sannan malam salih ibnu abdulaziz ibnu muhammad ali sheikh shi ma gashi ce at-takmil lima fata takhrijuhu min irwa'il ghalil shi ma dai haka me yasa albani bai samu waɗannan ainihin hadisan ba na ɗaya ko dai ba a buga littattafan da suke ba tare da cewa yana da ƙwazon ya shiga cikin makhtutat kamar yadda ɗazu littafin khatib cikin makhtutat albani ya ɗiba rubutun hannu ne je ya ɗiba to duk da wannan ƙwazon nashi amma duk ƙwazon zai zama manual ne sai abin da ka duba haka ko to amma kana amfani da kwamfuta in ka gama manual binciken in za ka sa mata kawai sai ka ci gaba da wani aiki sai ka sa mata ka gano kaza sai ka ci gaba da aikinka bayan minti biyu sai ta binciko maka duk abin da ta gano akan haka in akan intanet ne akwai search engine search engines akwai waɗanda randomly suke binciko maka za su binciko maka abu ne barkatai akwai kuma waɗanda abin da kake nema shi kadai za su nemo maka duk akwai waɗannan me yasa musulmi ba za mu amfani da waɗannan abubuwan ba sai mu ya ce ai ai ma a rinka hankali da yahuda wannan ai gwamma ai ku tsaya ku san abin mana ku san yaya mahiya shi take tsofaffi nawa ne suka mutu ba su hawa mota saboda lokacin da mota ta zo ba su santa ba sai suna ganin sharri ce lokacin da dunkulan magi ya zo tsofaffi nawa ne ba sa sha lokacin da kafuno ya zo da apc tsofaffi nawa ne ba sa sha amma sun kasa gane cewa wasu abubuwa ne waɗanda bincike ne na ilimi ya kai gare su madadin magani kaza za ka jiƙa shi ka je ka karyo shi za ka jiƙa shi mai yiwa a daidai ganyen maganin kuma wani ƙwaro ya zo ya kashi yana ɗauke da wata cuta lallai in ka je ka dandatsa wannan maganin ka sha zai warkar da kai daga kumburin ciki ko amma kuma bayan shekara talatin makanta za ta biyo baya saboda ka sha kashin wancan abu sai aka zo aka kawo ilimin da za a zo a tace maka wannan ilimin a tace maka wannan maganin ka sha shi zallan shi lafiya kalau har ma ya daina aiki za a ce ga daidai lokacin da ka sha shi dan ya lalace wannan ilimi ne ko ba ilimi ilimi ne dole ne musulmi wallahi tallahi mu kwantar da hankalin mu koyi waɗannan abubuwa in ba haka ba wallahi jama'a yadda aka ban mu a baya a haka ko to za a bar mu a baya hatta a cikin addini me yasa yau kamar yadda na gaya mu kwanaki a wurin karatun bukhari me yasa yau aka samu wasu ka kafa kungiyar nasfat sun ce sun gano 'ya'yansu 'yan mata da samari suna guduwa suna tafiya coci to menene a coci akwai 'yan mata da tsayayyen nono sun yi ado akwai kaza akwai kaza akwai kaza to a musulunci kuma babu wani abu wanda zai ja hankalin mutum a masallaci na'am idan an bar irin waɗannan masallatai na gargajiya babu abin da zai ja hankalin ka don masallaci ne za a ga rubabbun tsofaffi suna ta kaki suna kwalba majina a jikin bango haka ne ko ba haka ba masallaci ne za a shi dan mukurkusashen masallaci shekarar shi tamanin da ginawa saboda mai mutanen lokacin duk gajeru ne yanzu kai kuma san balolan saurayi da ka shiga sai da kana dan kaucewa haka sai ga bai daɗi dadi ku ba da kyau ku gani galibin masallatan da gajerun mutane ne mutanen da mutanen yanzu tsawo suke yi ka duba da kyau ka gani mutum ne dan gajere in ya faɗa sai ganshi zakakaka ba haka bane mutanen yanzu tsawo ne da su to mutanen ba za mu ji masallatan su yan nukurkusan su ne haka <laughs> saboda haka irin wannan masallacin ba zai ba mutane sha'awa ba to shi ne sai to a zo a gina masallaci mana yadda shari'a ta ce a zo kuma ana yin activities da ayyuka na musulunci yadda shari'a ta ce ku ga matasa ba su zo ba to amma tsakani da Allah ka je masallatan nan a Lagos da Ibadan ka ga irin bid'o'i da al'adun da ake yi ka je kuma ka ga yadda muta malaman nan suka ɗibi addinin suka saka a cikin aljihun babban rigar su. wani saurayi ne zai yi sha'awa wata budurwa ce za ta yi sha'awa to madadin a koma asulul islam don mutane su dawo sai kuma ga cewa a'a yadda ake dinnan haka ne musulunci to in ku aka ci gaba a haka to yayan nan za su ci gaba da gudu da haka sai aka ce duk abin da ke coci din a kawo shi masallaci shine la tattabi'anna sunana man kana qablakum hazwal qubati bil za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida aka ɗibo ganguna aka sa anan ma su ma suka ɗibo 'yan mata aka sa manya-manyan 'yan mata zo su shirye da uniform haka ana rairaye ana kaɗe-kaɗe shikenan ko kun fahimta jama'a amma tsakani da Allah musulunci ne yake da waccan illar ko kuwa al'adarsu musulunci ne aka ɗauka aka saka a cikin al'ada yanzu kamar bahaushe ya mai da kulle kulle ita ce al'ada to haka ce mai kulle sai ce kulla mace a hana ta fita in gaje ka samu malaman al'ada na hausa sai ce an ce wuri biyu ne mace take fita daga inda za a fito da ita a kai ta ɗakin miji sai inda za a fita a kai ta kabari a ina ka faɗi wannan karatun ƙarya ne to amma malami ne zai zo na faɗi to amma ya faɗi haka fa gobe zai gama ta shi za ta je gidan suna shi wannan bai faɗi haka to bai yaudari kan shi ba to madadin ku binciko musulmi ina da ina ne shari'a ta ce mata su fita ina ne ta ce kada su fita amma sai kuka ce ai mace kawai a musulunci an ce so biyu take fita a ɗauko ta daga gidan ubanta a kai ta ainihin gidan miji daga nan kuma a ɗauke ta a kai ta ƙabari ka gaya min matar da za ta yadda da wannan dokar a yanzu to in ta ga haka sai ta ce to tun da haka ne eh to ba ruwanta da musuluncin sai ta zama yar duniya ko ta tafi kirista to me zai biyo baya sai a ce to kun ga tun da musuluncin nan ya takura mutane har mutane suna haka to a rinka yin yadda kiristocin can suke yi a shin musulunci bai da nashi ne yana da nashi kuka ɗauka kuka kudindine kuka saka a riga al'adar ku ko kun fahimta sai kuka fassara mutane cewa wannan al'adar taku ita ce asalin musuluncin da haka mutane da suka ji babu daɗi suka fara guduwa sai kuma kuka ce to tun da haka ne a je a ɗauko kafircin a shigo da shi musuluncin ku bi kafircin a cikin musulunci ya fi a baku ku je ku bi kafircin shi kadai abin da kungiyar nasfa ta yake nan jama'a duk abubuwan da kiristoci suke yi gaba ɗaya nasfa ta ɗauko ta kawo ta yi islamizing shi sannan suna da hanyar samun kuɗi na addu'o'i da suke na ƙarya da barazana irin yadda kiristoci suke yi a rike microphone a sa kunnen ka wajen bakin lasifika ai ta maka addu'a ka rude ka ce ka bada miliyan talatin ka je ga ko a zaman mina aka je ba sa barin musulmi su yi ibada lafiya lau awa ashirin da hudu jama'a suna kakatu da lasafika ba za su bar masu bacci su ba in wannan ya kwanta wannan ya tashi in wannan ya tashi wannan ya miƙe duk menene ya kawo haka to mayar da muke da mutane kenan a dawo da musulmi zuwa ga asalin musulunci za a ga cewa musulunci addini ne mai tsafta Da haka ba wanda zai kyamace mu wajen kazanta ya yi sha'awar kiristoci wajen tsafta musulunci addini ne na ilimi ba wanda zai kyamace mu saboda jahilci ya tafi wurin kafirai saboda suna da ilimi musulunci addini ne mai wayewar kai ba wanda zai kalle mu a matsayin gidadawa ya tafi wurin kafirai neman wayewar kai to amma jama'a in muka mai da musulunci cikin al'adunmu na jahilci da gidadanci da son zuciya to dole ne ƴaƴanmu suka taso saboda suna haɗa makaranta da kafirai za su ga cewa kafiran sun fi ba da sha'awa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to shine malam yake cewa wannan babban malami yake cewa قال سمعت الفضيل بن عياب ناجي فضيل بن عياب يقول yana cewa ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو bai kamata mu saka rudani game da yadda Allah yake ba لأن الله تعالى وصف نفسه بأبلغ saboda Allah ya siffanta kai shi da siffar da ta fi kowanne bayani kaiwa matuka. faƙala ya ce kul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne ko Allah guda ne Allahu samad Allah ake nufi da buƙata. lam yalid wa Allah bai haihu ba ba haihuwar shi kuma akai ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu kuma wani wanda yake kamar shi falasifata ablaghu mimma wasafa bihi nafsuhu babu wata siffa fiye da wadda ta fi ainihin siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita a nan za mu kwana insha Allah ta'ala sai an zo karatu an jima kaɗan insha Allah ta'ala sai a ci gaba ma'anar wannan maganar jama'a ba mu da buƙatar sai mun je mun aro wasu bayanai a wasu wurare Allah da kanshi ya siffanta mana kanshi da kanshi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk